ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره wanda duk ya aiki gwargwadon girman karamar tururuwa na daga ayyukan alheri shi ma zai gan shi.